assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barka da sun channel Malala TV insha Allah bidiyon mu ne wajen ku jawabi ne akai da kuka samu keys da hamster combo ba tare da kun yi playing na shi wannan game da ake yi ba domin a samu a su a nan yan mukulayan baya goma sha shida a kowace rana wani da kuke gani a wannan ranar gashi a cikin goma sha shida in ku lura wannan mai keken na riga na samu hudu gashi nan 4 over 4 yanzu abin da ya rage min shine zan je in samu ragowar kwaya goma sha biyu na wannan ragowar game din kwaya uku kenan duk game ɗaya suna bada ana yi su hudu su bada mukulli kwaya hudu to amma yanzu akwai hanyar da za mu rika samun wannan kis ɗin ba tare da mun je mun yi wannan game din ba kamar da kuke gani yanzu ina da mukullaye kwaya ashirin da hudu in na samu ragowar goma sha biyun zai koma kwaya talatin da shida kenan kun ga yau na samu kwaya goma sha shida ya yau kawai to kamar da kuke gani nan cikin hamster combo ɗinmu ne gashi inda muka danna wannan playground ɗin a nan muke to yanzu za mu je bayani na gaba kamar yadda kuke gani nan shine main page ɗinmu na hamster ok to yanzu a wannan memphis page namu na hamster za mu yi back ne kamar da kuke gani nan shine ne memphis to sai mu danna back kaɗan da mu dan yi back kaɗan ba za mu danna wannan crossing ɗin ba mu fita a'a ba nan za mu danna ba nan back kaɗan za mu danna yadda za mu yi minimizing da mun yi minimizing shikenan sai ba mu dama sai mu danna wannan alamar curious sai mu fita da mun fita sai mu je wajen sacin sai mu rubuta hamster combo keys gashi nan za ku ga wannan ya fito da wannan ya fito shikenan sai mu taba shi da mun taba shi zai bude mana kamar haka ya bude mana kamar haka nan shine board din nasu sai ku yi click akan wannan start din da mun yi click akan start zai ba mu damar get keys dan inda aka rubuta wannan get keys din shi za mu taba da mun taba shi zai bude mana kamar haka da bude mana kamar haka za ku ga cewa ga wasu gida gida nan kwaya hudu kowane gida na game ɗaya ne kuma ana buƙatar a samar da waɗannan codes kwaya hudu wanda za a yi amfani da su a can fejin mu na hamster da wame samar da shi wannan kullum to kamar da kuke gani yanzu a nan already na riga na gama da gidan farko shi na samu wannan kullum kwaya hudu to yanzu za mu je gida na biyu to kamar da kuke gani in kun tashi ku za ku soma daga gida na farko ne har ku je gida na hudu to amma yanzu da na yi na farko zan soma daga gida na biyu saboda haka na yi click na zaɓi wannan my clone army din wannan kenan na zaɓi my clone army saboda haka sai mu danna wannan generate din da mun danna generate sai mu jira kamar haka gashi za ku ga nan alama percentage ne gashi nan 32% idan muka jira gashi ya tafi 99% gashi a ƙarshe ya zama 100% muka ɗan jira kaɗan zai samar da wannan course ɗin kamar yadda kuke gani yanzu gashi ya samar da course kwaya hudu ma'ana su ne za mu riƙa kufa muna koma can cikin hamster kuma ɗinmu da mu je mai festin mu samar da ki ɗin kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun yi kofi. na shi wannan code na farko sai mu click akan wannan hamster combo din sai mai da mu cikin hamster din mu da ya mai da mu cikin hamster din mu sai mu click akan shi wannan alamar key din da mu click akan wannan alamar key din zai bude mana kamar haka gashi zai bukaci mu sa code na inda ka saka wannan inda ka ce enter the code sai mu paste din code din mu anan da mu paste din shi za ku ganshi gashi kamar haka sai mu click akan wannan redeem din da mu click akan redeem shi kenan kun ga muna da kis 24 to yanzu zai koma kwaya 25 kamar da kuke gani gashi promo code successfully applied gashi nan inda da kis din mu ya koma kwaya 25 saboda haka sai mu click akan wannan hamster convert kis din domin ya maida mu can wajen da muke samar da wannan kis din wanda kuke gani gashi yanzu mun koma to haka zamu yi a number 2 mu zo mu kafa mu koma mu je mu pasting number 3 haka number 4 shi ma haka zamu je mu kafa mu pasting idan muka gama sai mu dawo idan na gama da shi wannan a gida na biyu din ga gida na uku shi ma na shiga haka shi ma za mu yi click in muka zaɓe sai mu click akan wannan generate din shi ma ya samu mana da kwalkwaya hudu sai mu kwakwafa mu koma can hamster din mu mu je mu yi paste don mu samar da shi wannan key din kamar da kuke gani gashi nan shi ma mun generate din keys din ko in ce gashi nan mun danna generate gashi nan ya soma yi haka in ya samar za mu je mu kwafa mu je mu wannan kamar da kuke gani yanzu wannan shine gida na ƙarshe train miner din nan shine za mu danna wannan generate din shi ma sai ya samu mana sai mu je mu don ya samu da makulla kamar da kuke gani saboda takaita lokaci ka bidiyon ya tsayi rajin na riga na je na kammala shi nan kun ga da iya wannan na keke ne kawai shi nan amma yanzu kamar da kuke gani ga su ma wannan. nan duka 4 over 4 over 4 aka haɗa kun ga na samu ƙwaya goma sha shida kenan a rana yanzu ina da kimanin ya a talatin da shida wannan ita ce hanya mafi sauƙi wacce za ku samu kis ba tare kun yi playing da shi wannan game ɗin ba na fata wannan bidiyo ya ƙayatar ku na fata za ku yi share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum